This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Bayan kun gama jin labarin duniya za ku ji bukatar makafi ga hukumar zaɓe a lokacin da za a yi zaɓe da rahoto akan wasu mazauna kudancin Najeriya da suka fara ƙaura a saboda gudun tarzomar zaɓe sai kuma korar wasu baƙin haure da aka yi a jihar niger da ya bar baya da kura su kuma wasu 'yan najeriya waɗanda suke zaune a jamhuriyar Nijar sun tofa albarkacin bakinsu kan zaben da za a yi a najeriya muna kuma ɗauke da kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuma sauraro kuka bari akan faifai. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban afghanistan ashraf gani da babban jami'in harkokin mulkin kasar abdallah abdallah sun gana da kusoshin gwamnatin amurka a fadar hutu ta shugaban amurka da ake kira camp david da ke jihar maryland jiya litinin wurin da ba shi da nisa da nan birnin washington shawarwari da suka hada da sakataren harkokin wajen amurka john kerry da sakataren tsaron amurka ashton carter da kuma sakataren baitulmalin amurka jack lew an gudanar da su ne da zummar inganta dangantakar tsakanin kasashen biyu wadda ya tabarbare saboda shekaru goma sha hudu da amurkan ta yi tana yaƙi a ƙasar da kuma kusan zaman doya da manja tsakanin amurkan da tsohon shugaban kasar afghanistan hamid karzai daga bisani shugabannin suka yi taro da manema labarai domin tallata abin da suka kira farfaɗo da dangantaka tsakanin kasashen biyu. jaman amurka suka ce babu alamun cewa ta satar shiga ya na'urorin kwamfutocinta ne mayakan sa kai na kungiyar isis suka saci bayanan wasu sojojin amurkan su ɗari da suka hada da hotunan su da su da kungiyar ta wallafa a intanet kuma ta nemi magoya bayanta da suke nan amurka su kashe waɗannan sojoji wani jami'in tsaro na amurka ya ga murya amurka cewa babban burin su shine tabbatar da lafiyar dakarun amurka daga nan ya kira ga sojojin amurkan su ɗauki matakan tsaro na musamman da aikin su ya tsara ya kara da cewa duk rundunar gwamnonin suna ɗaukar matakai na tuntuɓa kamar yadda ka'idojinsu suka tsara ya ce ma'aikatar tsaron amurka tana ɗaukan duk barazana da aka yi mata da muhimmancin gaske gungun waɗansu da suka kira kansu sashin masu satar shiga kwamfutoci na isis ranar lahadi ta suka ce suka ba da bayanan cewa sojojin da ta ce suna cikin dakarun amurka da suke kai farmaki ta sama kan muradun isis a iraki da siriya sun samu bayanan ne ta shiga kwamfutocin amurka ministan harkokin wajen saudi arabia ya faɗa jiya litinin cewa kasashen laraba za su ɗauki matakai da suka waje kan 'yan tawaye da ake kira huti 'yan shi'a a yaman idan ba a samu sulhu na warware rikici da 'yan tawayen suke da gwamnatin shugaba abdurrabu mansur na hadi ba minista sa'ud alfaisal ya ga manema labarai a birnin riyadh cewa kasashen laraba za su yi kokarin kare yankin daga duk wata takala daga nan ya allah wadai kan abin da ya kira shishigin da iran take a kasar yaman a halin da ake ci kuma ministan harkokin wajen yaman din riyadh Yassin ya ce shugaba hadi ya nemi taimakon kasashe da suke yankin gulf su dauki matakin soja kan yan tawaye na huti waɗanda suka kama babban birnin kasar tun cikin watan satumban bara labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc kasar Ukraine ta sake zargin 'yan awarin kasar waɗanda Rasha take ɗaurewa gindi da keta yarjejeniyar tsagaita wuta da sassan biyu suka sanya hannu a kai cikin watan jiya tana cewa 'yan tawaye sun harba rokoki da makaman artillery kan sojojin kasar a wurare da suke rike da su a gabashin kasar. kakakin rundunar mayakan ukraine din andriy lisenko a magana da ya je litinin ya ce sojojin kasar shida sun ji rauni a fada da aka yi cikin sa'o'i 24 suka wuce ya ce an yi amfani da makamai masu linzami da ake kira grad kan sansanonin sojojin gwamnati kusa da kauyen da ake kira orikhov har harbe-harben bindigogin iguwa suka dira kusa da su jami'an neto da masu sa ido daga turai sun tabbatar da cewa sabon fada ya barke har shugaban kungiyar tsaro da haɗin kai na turai yana cewa ba za a lamunta da sabon fada da musamman marathon wadda ake yi kusa da birnin maripul mai tashar jiragen ruwa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Litinin ya bayyana cewa yana, yana nadamar wato yana nadamar gargadi da yi wa magoya bayansa lokacin zaɓen ƙasar a makon jiya cewa Larabawa 'yan kasar kwansu da kwankwartar su sun nufi rumfunan zaɓe. a wani taro da aka yi a gidan prime minister da ke birnin kudus mr netanyahu ya ga laraba yan kasar cewa ya fahimci cewa kalaman nasa sun bakantawa larabawan yan kasar rai kuma wannan ba shine nufinsa ba shugaban ya ce ina kallon kaina a matsayin prime minister kowanne ɗaya daga cikin ku ga dokacin yan isra'ila ba tare da nuna bambanci ta fuskar addini ko kabila da jinsi ba kwanaki kamin zaben kasar mr netanyahu ya fusatar da amurka da waɗansu saboda cewa muddin fa yana firayim ministan isra'ila ba za a taɓa ƙirƙiro da ƙasar falastinu a yanayi na ruɗani da tarzoma da yankin ke fama da shi a halin yanzu warware rikici da ake yi tsakanin isra'ila da falastinu ta wajen ƙirƙiro da ƙasar falastinu a zaman hanyar warware rikicin manufa ce ta amurka. karanto. To a yayin da ake harama yin zaɓe a Najeriya kusan dukkan rahotannin da zamu gabatar suna da alaƙa da zaɓen Za mu fara ne daga Jaskwata yamma da Bauchi daga inda Zainab Babaji ta aiko mana da wannan rahoto. na ƙasassu a Najeriya sun buƙaci hukumar zaɓe da ta samar da na'urar da za su iya kaɗa kuri'arsu ba tare da sun nemi tallafi ba. A cewar kodinetan ƙungiyar makafi shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Ezekiel Dun, duk da bayyana su a zaben shekara ta 2011, har yanzu hukumar zaɓe bata samar musu da hanya mafi sauki da za su iya kaɗa kuri'arsu ba. Misali kama shekara a 2011 da aka yi zabe, mun tuntubi INEC domin a shirya mana kat wanda za mu iya mu yi zabe da su musamman kamar ta gefen makafi da ba lallai sai mun nema taimakon wani ba yan yi shi kamar yadda ake koye na kusan kowane wuri a duniya yanzu a cikin voters card din zaka samu akwai indication na na braille wanda makaho zai iya sa hannu ya duba wurin da yake so sai ya dangala hannunsa ba lallai sai ya nema taimakon wani ba da suka kwayi mana alkawari da cewa za a gyara a zabe na gaba to mun ka gan kuma zaben ya gabato mun buga mun buga da su abin ma ba ta yiwu ba su har zuwa wani lokaci kuma sun sake sun roke mu har yanzu da cewa mu kara hakuri sai zuwa zabe na gaba za su gyara wannan idan na kashe ba zai iya yi zabe ba na gan kama an tauya masa hakinsa domin muna nan daidai da kowa ne kuma dole ne mu zabe yanci mu zabe wanda muke so idan suka zo ya kamata duk yadda za a yi hukumar zabe ta gyara hanyoyin yadda su ma ba za su samu matsala a kada kuriyan ba duk wani na shi da yana da katin zabensa daga zuwansa a bashi dama domin ya kada kuriya ba sai ya sai ya yi layi tare da jama'a su samu wahala ba jami'in hulɗa da jama'a a hukumar zaɓe mai zaman kanta a nan jihar plato osaratin imahiyeri yabo ya ce hukumar zaɓe ta shirya tarurruka da nakasassu ta kuma buga takardu da na'urar rubutu irin na makafi don bayyana musu dukkanin abin da ya kamata su sani game da zaɓe We have not reached a stage where we, we need to begin to print uh, braille, braille ballot uh, papers. The cost is so much that uh, we may not be able to afford it for now. Maybe with time, um, maybe such things will begin to take place. Mr. Osaratin ya ce a yanzu dai ba su kai matsayin da za su buga takaddun kada kuri'a wa makafi ba saboda tsadar ta yi yawa yadda ba za su iya ba. Kila nan gaba za a iya samar musu. Game da kutare da guragu kuwa jami'in hukumar zaben ya ce hukumar ta yi tanadi na musamman don ganin ba a bar su a baya ba. Ya kuma roƙi jama'a da su taimaka wajen baiwa marasa lafiya da mata masu ciki da duk wani wanda ke da larura damar kada kuri'arsa da zarar ya isa rumfar zaɓe. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mun gode Zainab. Daga can maradi jamhuriyar Nijar makwabciyar Najeriya, Sha'ibu Mani ya ji ta bakin wasu 'yan Najeriya mazauna maraɗin akan zaben da za a yi. sunana sade ina zama na ina yi kasuwanci to ina zama na cikin sabon gari ina fatiya ina roko allah wana zabe ana so zabe Najeriya. ashirin da takwas sandi mai ina so anyi lahia lahiya muna lahia lahiya lo agama lahia lahiya lo saboda mu bana so tashin hankali ya zo yanzu mu mata Najeriya da yara mu mu ne muna so shawuya saboda shi muna so a yi zabe lahiya lo. A sunanan Abdurrahman Dan Sarki, president 'yan Najeriya a nan Maradi, Niger. Zabe ki tafi Najeriya, ina fatan ka kuma ya kake so a yi shi? Fata ta game da zabe da za a yi 28 ga wanga wata mu ce Ubangiji Allah ya sa mu yi shi lahiya a gama shi lahiya. Ubangiji Allah ya sa alheri ne gare mu. Wanda zai zama alheri gare mu Ubangiji ne Allah ya sa shi zai ci zaben ga wani za a yi wani shawarwari za ka baiwa shugabannin masu neman shi wannan mulki na Najeriya eh shugabannin wanda ke neman mulkin wanga Najeriya da Buhari da Goodluck kan ubangiji Allah ya sa mu yi cikin kwanciyar hankali ina ba su hakuri wanda ya ci yayi hakuri da wanda bai ci ba shi yayi shi ma yayi hakuri kai ya kawo tasi hankali in ya kawo tasi hankali ya kawo ma dangin shi ya kawo ma dangin shi ya kawo ma uwayen shi saboda haka nan ina fata su yi su cikin kwanciyar hankali su yi hakuri da juna muna ubangiji Allah ya zaba muna na alheri wani bai kasan ba ma shugabannin ba ne akwai masu goyon bayan su kamar matasa haka suke tada hargitsi a nan wani kira za kai gare su ina kira matasa wa masu tada rikici su tabbatar da cewa wanda zai ci shine zai zama na alheri gare mu ka a tasi ayi wani tasi hankali ayi son zuciya ayi dubu da wanga nake so bai ci ba alkama ana kashin juna ina roƙon su da Allah da annabi ayi su cikin kwanciyar hankali ba mu ce zaba ba ubangiji ne ce zaba muna Allah ya sa Allah ya tabbatar da alheri okay sunana Eugene na dan Najeriya ne yana zama a Maradi abin da nake so a awatar awatar gaskiya kuma a awatar eh, eh, komai da komai a cikin kwanciyar hankali ba ka da jam'iyya a ciki eh, to ina da jam'iyya amma amma dai duka dai abin da na nake so dai kowane jam'iyya wanda mutum yake a ciki a yi komai da komai a cikin gaskiya kuma a cikin lumana ko kyashi kada a kashe ba duk wanda Allah ya ba mulki wanda wanda bai samu mulki ba to ya rungume kadara in baka cin wannan shekara ba in Allah bai baka wannan shekara ba wani shekara Allah zai baka saboda mene ne abun da ya kamata mu roke Allah sabon rai in kana da rai in baka samu yau ba gobe kana samu kan sabon ba mu yarda ba mu ma ba mu yarda ba ba ƙuri'ar mu ba zaben nan ba mu gamsu ba an mana ma zaben to domin sabon ba mu yarda Wasu mazauna kudancin Najeriya sun fara ƙaura za ku ji dalili bayan kun gama shakatawa da wannan waka ta maguɗi. Sanya masu kulle-kulle da baganiya.

ka sanya rigunan canji da ƙasa ƙuri'a da ita mu yake su cikin ƙasa mulkin su mu ba mu ga amfanin sa ba

kamar yadda na faɗa tun da farko rahotanninmu sun ta'allaka ne akan zaɓe daga can yankin naja delta Lamidu, abubakar sokoto ya auku da rahoton cewa wasu 'yan arewa mazauna yankin sun fara ƙaura jama'a da dama dai musamman 'yan arewacin najeriya da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a kudu ɗin suna yin ƙaura wadda yake ta dole ce zuwa gida arewacin najeriya bisa zargin cewar akwai fargaba na yadda zaɓuɓɓuka ka iya zuwa cikin tashin hankali na kuma samu zantawa da su 'yan asalin arewacin najeriya da ke ƙoƙarin barin kudu ɗin zuwa gida arewacin ƙasar sunana magaji maiduguri to yanzu ah, ga ka cikin mota ina ina ka tafi ina so gidan koma gida me yasa za ka tafi gida saboda rikice-rikicen da ake tsoro na siyasa yan uwan mu wanda muke tare a nan suna tsoratar mu wayansu a kashi uku wayansu kashi biyu sun riga da sun tafi so cikin Maiduguri na dosa saboda can yan uwana suke kuma Allah da can ba abin da zai iya faruwa sunan alkasin Hamisu wajen fargaba ce take cikin zukatan ku har yasa kuka yanke shawarar tafiya gida ba za ku yi zabe a nan kudu ba fargabar da muka sa mutanen da muke garin nasu tare su ne suke magana cewar rikici za a yi a wannan zaben shi ya sa mu muke fargaba kuma da iyayenmu wanda suke tare da mu suke cewa mu koma arewa yanzu doma dai yan kudancin Najeriya da suka kwashe shekaru da dama suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum a arewacin Najeriya suna ci gaba da komawa gida kudu din domin fargabar zaɓe. Sunana Samson Simon. Eh to fargaba dai akwai din yanda siyasar Najeriya take tafiya yanzu a gaskiya dole zukatan mutane su tsorata. Din a yanda yan kudu suke magana 'yan arewa suke magana kuma gashi nan ga ishu na insecurity a Najeriya. Malam Haruna ma'aikaci ne na kamfanin manyan motoci na GUO a birnin Onitsha. Eh da yanzu kam akwai akwai bambanci saboda yanzu mota ta ɗara kuɗi da game da da. Da muna ɗauka dubu hudu da bakwai yanzu kuma muna ɗauka dubu biyar da ɗari har zuwa dubu shida. Kuma misali tafiye-tafiyen da 'yan arewa ne suka sa a cikin zukatansu ne shi yasa kuɗin motar suka ƙara ko akwai wani abu ƙasa. A'a saboda wannan tafiyar ne ba wai saboda wani abu ƙasa ba ne. Saboda kowa yana ƙoƙarin ya samu ya je ya kai gidansa lafiya. Da hakan kuma na ji ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Rivers kan irin matakan da suke ɗauka. Ahmad Kidaya Muhammad shine mai magana da yawun rundunar. Ka ga dai kamar da su al'umma da suke barin wani bangare ko wani sashe na kasa wannan suna da iko su yi tafiyan su ba za mu hana su ba wata amma ne abun da muke so mu tabbatar musu ba shine akan cewa mu mun shiryawa ga harkan zaben nan mana ba komai za mu fito a fili mu faɗa muku ba don saboda in muka fito muka faɗa ke zai zama kamar takan cewa muna yin dinki ne wani suna warware shi da mana shiri iya gurgudo shiri mun shirya wa lamuran Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya To a gaida Lamido daga can jihar naja kuma hukumar kula da shiga da fice a najeriya ta kama wasu bakin haure fiye da maitan tuni kuma har ta iza su zuwa kasashensu to amma kamar yadda wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari ya aiko da rahoton cewa daukan wannan mataki ya bar baya da kura to amma da farko ga bayanin da kwantrolan hukumar a jihar mr ezekiel kaurayayi ya a yanzu da mun kai yana ga sun kai 211 yawancin su dukkan su dai an mayar da su kasashen su da yawanci yan niger ne da yan chadi da yan mali To sai dai mai da waɗannan 'yan ƙasashen waje a daidai wannan lokaci da ake dabda gudanar da babban zaɓe a Najeriya ya bar baya da kura a jihar Niger domin kuwa tuni jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta ce magoya bayanta ne aka kwashe in ji kakakin jam'iyyar a jihar Niger Mr. Jonathan Batsa. Ba haka bane immigration ba su hito sun gaya ma jama'a gaskiya ba gwamnati ta take amfani da 'yan immigration a kwashe wayannan mutanen a rage ma APC kuri'a sun san cewa ba za su je ma PDP ba. Ba ka ga wannan abun tun kafin zaɓe ake yin shi wannan abin aidin zaɓen da take zuwa ne me yasa ba su yi sada ba can watanni baya me yasa ba su yi ba sanda zaɓe ta rage sati guda nema ce ta kawo su to amma kun tabbata yan APC ne wanda ake kwashe wa'anda ake kwashewa ai har rabin su Hausawa ne kuma kai ka san kanana duka Buhari za su je wa ma APC za su zaba to amma kontrolan hukumar Mr Ezekiel Kaura ya ci ko kaɗan wannan kamen da suka gudanar baya da alaƙa da siyasa. Ya maza me ya hada mu da siyasa? Mu dai mu yi aikin na aikin immigration ne. Yes, domin muna mitin ma da manyansu. Eh, mun sha gaya musu siyasa na zuwa election na zuwa ba su da hannu a ciki ko da yake dai na tuntuɓi kwamishinan yada labarai na jihar Niger Ɗanladi Indayabo domin jin ta bakin bangaren gwamnati akan wannan al'amari amma bai ce komi ba to sai dai jami'in yada labarai na jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Alhaji Hassan Saba ya mayar da martani a hirar da na da shi ta wayar salula maganan cewa da ruwan mu ba ruwan mu ma bai taso ba saboda ba mu ba ba mu muke eh, mulki muke eh, ba su instruction mu ce ga abin da za su yi ba ba tsari saboda haka aikin su suke yi in sun yi daidai sun yi wa kasa aiki daidai in ba su yi daidai ba wannan kuma ma'aikatan su za a ji a tambaya amma bai shafi aikin jiha ba kamen waɗannan bakin haure dai ya kawo matsalar ƙarancin ruwan sha a birnin na Mina, kasancewar waɗanda aka kamun akasarinsu masu sana'ar sai da ruwa ne, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To kafin ku ji kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai ga wannan saƙo. Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'umma Ko Goodluck Jonathan ma cewa waye? We Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare ƙasa. Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all concerned. Both... Na haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan to me zai ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce yamu taimana daɗi amma mu barge na ramin mu sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin mugunta Ya taɓe nan, sararin nan, ko ake ya ma Waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na DOA. mai magana garba ibrahim dabar mukawa azare mataimakin kungiyar boys of kataguni a dala muna kira ga eh, jama'ar najeriya musamman 'yan arewacin najeriya to ga zaɓe da ya zo muna kira dan allah dan annabu lokacin da jama'a za su kada kuriyinsu su kula da irin jama'a da za su dinga shigowa su kula da mutanen da za su dinga kai kawo domin yanzu muna cikin wani hali na rashin tsaro a ƙasar nan wanda ba mai iya magance mana wannan matsalar sai allah da ya halicce mu da kuma lura da irin jama'a da za su dinga kai kawo duk wanda zai shigo ya kada ƙuri'a ya kafin a fara kada ƙuri'a ya zama wajibi a cikin ɗin mutum kuma ko da anguwa ba su da shi dan Allah dan annabo da suke da hannu da shuni anguwa su hada su hada kuɗi ko kuma mutum ya siya da kuɗinsa ya bar domin domin kare rayuwar mutane dan Allah dan annabar a rika kula duk wanda zai zo shi kafin ya kada kuri'a ya kamata a cikin din mutane in mutum sun kai miliyan to a screen din su a cikin din su mu kare kanmu in Allah ya da da ubangiji za a yi nasara ya magana Alhaji Garba Ibrahim Alhaji kuma Michika jihar Adamawa Najeriya ina son kira ga hukumar da don Allah ta tabbar mu a inda muka karbi katin mu na zaɓe mu yi zaɓe saboda mu in ni cika da madagali kashi tamanin da biyar cikin ɗari muna zaune ne a headquarter jihar mu ta adama don haka mu ba mu ga dalilin da ya sa wasu saboda neman takara su samu fiti zaɓe zaɓe suna ikirarin cewa wai mu je mun zaɓe a gida mu je mun zaɓe a gida kan a wani gida ma za mu je mu zauna bayan an kona mana gidajen mu an kona mana dukiyoyin mu a ina za mu je mu zauna mu zaɓe na don haka tun da mu muna gani a gidajen mutane a gidajen gwamnati a yola mu muna bukatar mu zo mu yi zaɓe mu a cikin garin yola saboda mu yi zaɓe mu zaɓe wanda muke so cikin kwanciyar hankali allah ya wa duk wanda ya samu wannan shugabanci nasara ya mana aiki saboda mu rabu da wannan jangon da yake tattare da mu allah ya ba mu nasara allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya na gode salamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka mai magana shi wani rediyo masan sankari a jihar Cibin Nigeria. Sai Amurka ina an bayyana ra'ayina dangane da wannan rana su zaɓe da kusanto an jiki hamafa ko shidda yanzu kuma zuwa mako guda na kira ga 'yan talakawa 'yan uwa 'yan Najeriya. Mai dokon warwarar mu zaɓe wanda muke so ra'ayin kama kuma ba faɗa ba faɗaɗe. Na gode mai masu baban rediyo masankari a jihar Nigeria. BOA wasu nan kuta lafiya Allah shi ne mana wannan ranar lafiya. To kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai. gwamnan jihar utah da ke nan amurka gary harvard jiya litinin ya sanya hannu kan wata dokar da ta sake maido da aiwatar da hukuncin kisa ta bindigewa a jihar muddin hukumomi suka kasa samo gubar da ake amfani da ita ta yi wa waɗanda aka yanke hukuncin kisa allura da za ta halaka su babu wata jihar amurka inda ake aiwatar da hukuncin kisa da ake amfani da bindiga wajen aiwatar da wannan hukunci a farkon wannan watan ne wakilan majalisar dokokin jihar suka amince da wannan doka lamari da yasa jihar ta kasance cikin jerin jihohi da suke neman wata kafar aiwatar da hukuncin kisa sabanin hanyoyi da aka saba ta allura saboda karancin magunguna ko gubar da ake amfani da ta wajen aiwatar da hukuncin masu adawa da hukuncin kisa sun sha kiran gwamnan ɗan jam'iyyar republican ya hau kujerar naki kan wannan doka gwamnan harvard ya ce yana kallon harbe masu laifi a zaman tamkar rashin imani ko tausayi duk da haka ya ce utah jiha ce da ta amince da hukuncin kisa saboda haka ya zama wajibi ta nemi wata hanya tunda babu waɗannan magunguna. shugaban afghanistan ashraf gani da babban jami'in harkokin mulkin kasar abdallah abdallah sun gana da kusoshin gwamnatin amurka a fadar hutu ta shugaban amurka da ake kira kam david da ke jihar maryland jiya litinin wurin da ba shi da nisa da nan birnin washington dc jami'an amurka suka ce babu alamun cewa ta satar shiga na'urorin masu kwakwalwanta ne mayakan sa kai da isis suka saci bayanan wasu sojojin amurka su ɗari da suka hada da hotunansu da adireshin su da kungiyar ta wallafa a intanet kuma ta nemi magoya bayanta wato da suke nan amurka su kashe su ministan harkokin wajen saudiya ya faɗa jiya litinin cewa ƙasashen laraba za su ɗauki matakai da suka waje ba kan 'yan tawayen huti da ke yaman To ma sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. Yanzu dai nan misalin karfe uku da rabi na dare ne a agogon Washington DC. Kuma a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali nake fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.